الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما كان استغفرك الله العلي الحلو وما منعك الله سبحانه وتعالى لا تدري أن من مشينا ولا حبيب عشرين ذكرى وقت البيار ودون من زعل الصلاة عشرين ثلاث شكرا دور إلى تدريب التراثيم والتصحيح wanda ya da ashirin da biyar ko ashirin da shida ko ga watan biyu a haihuwa na da isa alaihi salam shekara dubu biyu da goma sha bakwai muna nan biya cikin wani littafi mai albarka na al'adabin mufrad na al'imam bukhari muna babin da yake magana akan hukukun walidain sabawa iyaye iyaye hadisin da ya gabata wancan satin muka tsaya a kansa manzo Allah su a cikin sha ala unabbiukum bi akbar kaba'ir salatin qalu bala ya rasulullah qala al-ishraku billah wa uququl walidayn wa jalasa wa kana mutaki'an ala wa qawl az-zuri ma zala yuraddiduha hatta qultu ya tawassakat wannan hadisin muka tsaya akan bayanin su ko za mu tashi na gaban sa حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة ابن شعبة قال كتب معاوية إلى المغيرة اكتب إلي بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وراد فأملى علي وكتبت بيدي إني سمعته ينهى عن كثرة السؤال وإضاعة المال وعن قيل وقال إيشي آه، حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا جرير عن عبد الملك عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة وراد شيء سكتر المغيرة بن شعبة شيء كي مثلا بن شعبة مغيرة بن شعبة yana cikin manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma da rasul manzon Allah ya rike mukamai kala kala ya yi wasu na Umar gwamna ya yi wasu na Usman gwamna ya yi wasu na Muawiya gwamna ya yi gwamnoni a bangarori daban-daban mutum Allah ya shi mai hikima mai basira mai fasaha akwai wayo akwai dabara ciwon rak sakataren sai daga cikin abubuwan da ake faɗa daga mafira bin shu'ba lokacin da sai na umar ya tashi gwamna a bahrain to bayan ya tashi gwamna a bahrain sai mutanen bahrain ba sa son sa sai suka kawo kara ganin umar da cire shi to da suka tashi suna so su yi masa sharri sai suka cito inda zai a haɗa dukiya a haɗa kuɗi mai tarin yawa sai a ce mugira bin shurba ya tattara ya same su ta hanyar mulki kasa sai na warba abin da ya tsana irin wannan ko eh, shi bai ce ko bai bari an shi dukiya a ba suka haɗa wajen dubu ɗari kamar ka ce yanzu suka haɗa miliyan ɗari su isu ko idan suna kyamata da su isu suka haɗa taro ka su haɗa miliyan ɗari suka ba wani mutum da kiransa da aqan suka ce ka je ka samu sai ma'amar ka ce ga wannan dukiyar muzira ne ya sace ta a lalita gwamnati yake baka ajiya Ha kuwa aka wancan ba wani rusa yin sai ma'amar ya ce wannan dubu ɗari mukaddara ce yanzu miliyan ɗari مغرز بن شعبانية سائل سمة تانية كي تارا سأبرينا سيدنا عمر دي كرام مغيرا بيتقس مغرب بيتقس مغيرا دي كرام مغرز بن شعبانية يا أكي أكي قد هقال ناس توتير هنا إكرام شوى كي تتتر قبيل هر وانا أدى دي كباش أجيع سيدنا عمر سيدنا عمر كريا يكي ني dubu ɗari biyu na bashi misali ni miliyan ɗari biyu na bashi Nun ninka da ce karya ne bai bashi ba a cewa ninkin haka na bashi sai na wurin wake ce yanzu dai ka bashi wani kuɗi ce ina eh, ba me yasa shi da kasan iyali da yau da gobe da wani shi da hakan da ya ji an ce miliyan ɗari biyu misali ya san dole sai ɗari biyun nan ta zo ba a gurin sai na dole sai kuɗi sun bazo sai ya ce wallahi talla ya fara rantsuwa ya ce wallahi ko kuci kare ba ne ƙarya ne ba duk abin kari kari yadda aka yi kamar da sai na umar gaskiya yadda aka sai biya ce magana kai mai sa ka ci a ganye yana so mai toza ta ni kuma sai so na kunya ta shafi to Allah ya masa hikima mu gira bin shura ba wanda wani sai ta yana jaje wallahi ya bar wallahi bai bar a ce ka duke ya riga an kawo amma kawai dai bai sai zuma to da aka shi mu gira bin ba yana cikin manzon sa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma Allah ya musu da kala kala to shine wani hadisin da gare shi sai ta kana sai ke ba mu labari yake cewa qala katabtu kataba muawiya ila al-mughira muawiya lokacin da khalifa ya rubuta mughira yake ce masa uktub ilayya bima tumi'ta min rasulillah ka rubuto min abin da kaji daga manzo sallallahu alaihi wa sallam qala warraq shi sakataren mu ba sai ga cewa lakin sadora ya ce fa amla alayya sai mun shifta ya mun dictation wato yana faɗa yana rubutawa sai mun shifta wa katabtu bi yadayya na rubuta da hannu shi ma yana proud saboda ya rubuta wannan hadisin da mu gida daga manzon Allah kafin ya je gurin sai Imam Awiya da shi sahabi ne sai da ya ta hannunsa ko yace baka tantu ni yadayya na rubuta su da hannuna yace inni sami'tuhu Inji ji mutum ya ce ka faɗa masa na ji shi ya ji wa kenan manzo Allah sallallahu alaihi yanha yana hali an kasrati su'al da yawaita yin tambaya wa ida'ati mal da tona ta dukiya barna ta dukiya almubazzarantar da dukiya wulakanta dukiya wa an qila wa qal da jita jita an ce ya ce ta ce sun ce to malamai suna cewa al'anawi an sabul mazali mai kenan duk lokacin da aka yi title aka ce babin kaza to duk abin da yake cikin babin dole sai ya samu relation zuwa ga wannan title ko shine sabu daga nasaba kenan ko al'anawin an sabu mazalim yanzu muka lari suna a menene menene alaka ta wannan yana an kasbata su'a wa ida'at al-mal wa an kila wa qal menene hadi gamin su da huququl walidin mhm azza duk babin da aka shiga aka ce babin kaza to duk hadisin da aka kawo idan ka ga babu wata alaka tsakanin wannan hadisin da babin to bargana hadisin ba lallai bargana hadisin ba dan ba za ka kawo hadisin da ba su da alaka da babu an zai gano wannan to musulman hadisin kake a nan inda aka faɗa babu mahallin shani amma asalin hadisin أطيب اللي سمعته ينهى عن ماذا ذكرت السؤال قبل إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنع الوهات ووأد البنات وكره لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال أشلناهم عن ذلك harama alaikum uquqal ummahat kaga ya fito wa man'an wahat wa wa'dal banat manzo Allah ya cewa Allah ya haramta muku uquqal ummahat yi wa iyaye rashin yi wa iyaye biyayya butulce wa iyaye saba wa wa da kuma na hana abani kai ka hana hakkin da yake kanka kuma kana roƙon mutane su baka hakkin da ba naka ba wani haram ne addinin musulunci ta ubibi kiran wailul lil muqaffifin alladina idza kanu ala nasi wa idza kaluhum aw wazanuhum launa banza nasu dukiya muqaffifi kenan shi haƙin da yake kansa bai sauke ba kuma haƙin da sai ya kwalkwale sai ya nemi fiye da nasa to da haka addinin ya hana ka hana hakkin da ya waje ba a kanka kuma ya hana ka nemi haƙin da ba naka ba shine wa man'an da hanawa wa hat da kana cewa hati hati ku bani ku bani sannan wa wa'dal banat da binne ya mata wa idal ma'udatu bi ayi dambe wani ya ce ai yanzu wannan ai wani sabo ne da ake yin tun zamanin jahiliya tun da addinin musulunci ne da take shi na an haka ne ko ba ka Hmm? a ah, ana yi mana ne yanzu ma ya fi da eh mana binne yaro ana yi mana ne binne yaro ma kashe su ba kenan an yi modernization yanzu an yi mu an dan updating din wancan kawai dora yanzu cikin wa ake zubarwa a rana ba shi shi ne eh? in kashe yara ne silar kisan da ya dalilin kisan dalilin kisan a baya dalilai ne masu tarin yawa na farko da tsoron talauci na biyu tsoron abin kunya na uku tsoron ya mace haihuwa ya mace karan kanta eh kusan ta daya ne da ke gama saboda akwai masu kishewa saboda tsoron talauci wala ta katulu auladakum khashyata wala ta da auladakum min Allah ya ce ku kashe ƴaƴanku saboda tsoron talaucin da bai zo ba a wata ya kuma kashe yayan saboda tsoron talaucin da ake ciki a yanzu nahnu narzuqukum wa iyyahum nahnu narzuquhum wa iyyakum ko wa idza bushira ahadun bil unsa dhalla wajhuhu muswajjan يتوارى من القوم سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه ضد بيبي ذاك ونينا nan. Allah subhanahu wataala ya haramta yanzu da yanzu ma ya fi nada yanzu za ga an yanzu wata wata matashiya ce ba aikin ta kenan tana zawo da yamma gaske wata kaza wata har wata tara har fara wata aka shi take har fara wata ke har wata tara zuba wata ita kadai ita kadai Allah kadai san iya wanda ta zuba wancan ko mutum yayi da yawa ya uku hudu biyar ko wannan ko ita kanta ta ce wa sallar zafin kuma a wannan zamanin ana ma da yan matan da ake ɗiba fresh su samu cikin don a samu 'ya'yan a wani amfani da su wancan zama ana wannan ko kuma ta samu cikin mai hukunta kuma yi tare da a in ta haihu ma ta yi ta siyar ko kaza ba ta wani ko kaza akalla sai ta yaya take kura ɗan ko amma wai ɗanki na cikin kigile ki fuskar Allah ya rama mana lalacewar zamani al-muhim dai wa wa'dal banat Allah ya ce wa idal mawqulatu wanda aka binne abortion da hakan za a tambaye da za a tambaye shi me za a tambaye shi bi ayi dambin hotel wani laifi ya aka shi me aka yake nufi shi wani laifi ne ya yi laifi wanda aka binne ya laifin wani abu to da aka ce ma shi ma sai an tambaye shi ina kuma ga wanda ya an gane ko kaga wanda ya abun shi kuma ya shirya tambaya ya shirya wa Allah amsoshi kenan kuma kowa wani zamani aka ce an saka a gaba na ma tambaya musamman su kun suna ma tambaya ai abin ba ba daɗi ko so ba na tambaya a ranar lafiya ba abin da za ka kala in cewa Allah al-yawma nafsimu ala wa tukallimuna aydihim ba ƙarya in ka ce ka yi dinayin ba ka yadda da shaidu ba ba ka yadda da mala'iku ba ka yadda da kowa ba ba ka yadda da shi kanka sai a ce shi kenan kowa ya bayani ban da harshe duk sai ga bai su fara tsoro su wannan shi ya yi kaza wancan shi ya yi kaza shi kenan ya zafi Allah subhanahu wa ta'ala ka samu da shi Allah ka ba mu zafi kaga ne mahallin shahidi ya fito ko mu sai mu zo nan sai kuma ya kiyamatar muku cewa me kasratis su'al yawan tambaya yawan tambaya yawan tambaya in tambaya ba mai amfani ba ce ba shi da kyau daga cikin yawan tambaya roƙo yana shi kan ga roƙon mutane wanda yake yawan tambaya zai yanzu ranar lahira in dai roƙo ne ba roƙon mutane laisa fi wajihi yi moza a ranar lahira masu sabo kala kala suna da sayin da yadda ake gane su idan ka ga ƙwarangwal wanda fuska sa babu nama to nan maroƙi ne a duniya da roƙo yake rayuwa sana su shine mai bara da roƙo da makiyar da da maula to wannan zai tashi ranar kiyama fuska sa babu nama wannan eh, eh, fassar kenan akwai kuma yawan tambaya ta gamu da mutum karin ya wasu tambayar da hasi ya kosa ya jamu baya san faɗa mu kana tambayar sa wani sirri da bai shafe ka ba ina ruwan da wasu abubuwa shi sa wasu daga cikin malamai idan ka wasu laraba in ka gaba da mutum ka tambaye shi kaifal hal kaifal waye in ka tambaye shi fal ahal sai ya zuce sai sai ya fara cin dama fuska yaro ina ruwan da iyalin sa <laughs> shi daga ka tambaye shi daga kashi da ka sani to ina ruwan da iyalin sa yanzu wani ma musamman Larabar khalil saudiya da bahrain da wannan rukunin in ka ga mutum abokinka ko da kudu wanda ka saba ku shaku kuna raha kuna waye ka an shi da matarsa ko kawai da kai kawai ko sallama ma kai masa sai shi kawai wani akwai addini masha Allah bismillah amma ga shi kana assalamu alaikum <laughs> ko ya amsa ta shige na ciki da baka da baka to sai ga wani ya saka a gaba sai tambayoyi yake ma ji ya takura ma yana tambaye ka abinda ba zai amfani shi ba kuma tambayar tana ta tabbata to shi ma wannan tambayar babu kyau ko kuma ka rinka tambayar abin da bai shafe ka ba ko da ba sirrinsa ba ne shi yasa wani mutum za kai tambaya an mai maka amsa sai ka jawo shi to a kanka ka da ka jawo shi ai la tas'al fi ma la ya'nika fa tasma' ma la yurbik wanda ya tambayi abin da ba ruwan sallabi iya jin abin da ba zai ji daɗi ba ka tambaya ka ce ina kaza ko a ce ina ruwanka to sai kuma ka jawo shi ka ringa tuba a to za ka san wace kai ne din laifin kai yasa malamai da wasu ka ce abubuwa da yawa ba wata buƙatar ka tambaya yanzu mutum da ya tashi biya sai ka tambaya me za ka yi a kai da za a gaban ka ka tsaya marka gani to ko ai gani ya kore shi wasu mafi yawancin tambayoyin da muke ba mu da buƙatar su amma ka bai hana kai tambaya mai amfani ba kai tambaya mai ma'ana tambayar kore wallahu ya'lamu al-muslima min al-muslih wani lokacin haka suke tambaya don kula don waye shi ma nan duk babu kyau da ta'annuti da tanattu'i duk babu kyau amma tambayar abin da zai amfane ka da yawa da cikin manyan malamai ce sun samu ilimi saboda lisanin sa'ul wa kalbin aqul harshe mai yawan tambaya da sun ga abin da suke bukata sani sai su tambaya tambaya mabudin da kuma qalbin aqul kwakwalwa mai rikewa eh, ba wai ka ji din ba kawai in ka jin ka rike to an kana da wannan guda biyu lallai za ka samu dacewa da ilimin cikin sauki fasalu ahlal zikiri in kuntum la ta'lamun ka wa in fa inma ahlaka alladhina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim tambaya to haka yanzu zama karabi da wacce ta halatta da wacce bata halatta ba to wacce ta halatta idan baka yi ta inda ya dace ba nan ka tsu wacce kuma bata halatta ba in kai da shi ma nan ma ka kwawo? in kai ma za ka iya fadawa cikin wani abu na rashin jin daɗi kamar ko a gole ka ko a ce ina ruwan ka ko a faɗa ma baƙaƙen maganganu an gane shi ne wakatar da su'ani wa ce ma da da ta dukiya tozar ta dukiya me ma'ana tozar ta shi ne a kashe ta inda Allah bai yadda ba ko kuma a kashe ta inda Allah ya yarda amma a wuce gona da iri gurin kashe ta ina ne Allah ya yarda abubuwan da Allah ya yarda ne abubuwa guda biyu abin da yake na wajibi a kanka kamar zakka kamar ci da iyalinka ko sannan kamar ci da mahaifanka masu karamin karfi haka duk wayannan nau'o'i ne don goji abin da ya waje ba a kanka ko kamar ci da kanka kai ma a karan kanka eh kakka ga tsamalmalar da zaka ci abin da zai cutar da lafiyarka kana da wadata ka ci daidai abin da jikinka zai gina ka ci gaba da yi wa Allah bauta da ibada to duk wayannan kaga nau'i ne na wajibi akwai kuma na mustahabbi shi ma kamar mai kamar ihsani ga wani da ba danginka ba mabukata sadaka bayan kayan zakka ina fil mali haqqan siyar da zakka cikin dukiya ko na haƙi banda zakka ka gani tallafa makota tallafa marayu tallafa marasa karfi ka ga wannan ba wajibi bane ko sai kai karan kanka amma ihsani zaka samu kusanta kusanta Allah subhanahu wa ta'ala la tanbiru hatta tunfiqu مما تحبون ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما ندعوكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا za ka yi wajen laddan Allah subhanahu wa ta'ala kawai ba dan a gode maka ba ba kuma dan a saka ba ko ba biki ba to duk wani shi ma yana cikin babin yi ala Allah kuma inda ala ya daga shi sai na uku shine kashewa harka halal ba wajibi bane ka kashe ko ba haramun ka kashe ko ka maka nau'i riga iri kaza ka maka sai mota iri kaza ka gida iri kaza ba wanda ya ce ma wajibi sai ka gida iri kaza ko ba kuma wanda ya ce maka wajibi iya gida kaza za zaka guda ɗaya kawai zaka yi an gane ba kuma wanda ya ce ma iya gidan naira kaza zaka yi duk yana cikin ƙarƙashin mubah jaiz halal an gane to duk wannan ya halitta kashe kuɗi to sai dai a so na uku a halal akwai inda ya kamata ka tsaya a gaba ɗayan ma wala ta taj'al rika maghlulatan ila unuqika wala ta tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura ka sa hannunka ya zama a rukunkuma a daure akan akan wuyanka bai ma yi waka ba tana shiga aljihu eh a haka ya kode yaushe ba wani kai haka babu sanan wala ta tabsutha kuma ka saki hannunka kai haka kullal basti gaba ɗaya fataq'uda maluman idan ka rungu ma hannun naka baka bayar ba sai ka zama abin zargi a zagin ka mai hannun jarirai kankamo kulimi duk sunaye kala kala an ga faɗa ma danko a ta faɗa ma ka dai yara suna cewa sai ya fasa za a faso ko wani ya fasa na yara sai su faso kuma su abu ne wasu ma ƴan uwan kan ga musu zama cewa alhamdulillah wasu yi arziki saboda baka muwasala baka komai ka zama kai mai gadi kai baka rasa ma mai amfanin kuɗi a duniya wani bai san mai amfanin kuɗin ba a duniya yanayi kawai a tara su kenan shi yana tara bai ci ba ko ba ranar da ya sa zai ci bai aikin alkhairi ba bai aikin Allah ba to me yake so zai ci Allahu alam kullum tara kullum tara kullum tara bai ci ba masu ci sun ci ba bai aikin alkhairi bai aikin duniya ba abin da akwai wanda likitan zai shi an baka ci ya ya alhaj in baka sai mota mai kyau mai dan AC AC gidan ka baka sai AC zaka mutu a banza duke ta ga sai ta zama ta tashi a shirin da gidan likita bai masa wannan abu ya dauka daga baya kuma ya zo koma gidan jiya to da aka dai ya kasance kana da mizaniya kai zama ka kankane gaba daya kuma kai zama ka take gaba daya sai ka zama mahasuran ka zo kana cikin shi ka samu dukiya ka zo ka barna ta babu planning ba au ba ina ne yafi dacewa menene ahammu the most important a fara yi tukunna ko sanan wanda yake biya masa gurin maimanci wanda yake biya masa gurin maimanci ko komai a bashi geji amma ka zo ka saki dukiyar babu lissafi babu komai to za ka zo ta kare kuma ka zo kana gargar ka sani shi ne suka da maluman in kai kankamo mahasura in kai almubazzaranci an gane wannan to za ka sai da mizaniya sai da awo Allah ya ce ai abin tsakatsaki innal mubazzirina masu almubazzaranci sun kasance kanu ikhwana shayatin yan uwan shaytan wa kana shaytanu rabbihi kafura shaytan kuma shi ya fi kowa yau Allah batunci an gane to wani bangaren da tashi ta ka lissafa ina ya kamata ka kashe ne ina ne bai kamata ka kashe ba to abubuwan da suke na halal shin za ka kashe kuɗi misali abin da zan iya yi <clears throat> wani ƙira wanda yake gaba da ni zai iya yin fela haka ni zan iya yin wani abu wani ya ninke su sau biyar ni na wani so ɗaya ne an wazanci shi ko mai sau biyar ɗin bai an wazanci me yasa labin ɗinsa ya kai ni labin ɗina abin da ba shi ke cewa karambanin girtai ko yemi ya sai alewa ga mai ɗan wakin kaga lalle girte ya karambani shi girte mai girte girte shine mai wanda aikin sa gyaran ƙwarya yanzu wani anan ma in bai wata ba sai ƙwarya ma bai san ta ba wani aka kame yara yara zai ga wani ma ƙwarya bai san ta so ba bukatar ta ma yanzu <clears throat> ko ba ma ko riga ake bukatar ƙwarya ba inda ake bukatar ƙwarya ma ba ko ina ne talaucin sai kai wani ta bushe sai an nemi girte ya ɗauke ko to ka to ina ne zai samu aikin to idan ka ce sai an samu inda ake da kwariya kuma kwariya sai an samu inda talauci sai kai in ta fashe za ta bayar a gyara to da kwariya sai ta fashe zai bayar a gyara lokaci ganin zai iya biya kuɗin gyara to an gete inda ya samu abin da zai iya siyan dan wake ai sai gore wa Allah to ga ba zai samu kuɗin da zai siya alewa kuma ya sa dan wake a caje ba dole sai dai ya sa daya to in ya karambari sai me sai sai alewa bar mai dan wake kaga bayan ya tsotse to kuma daga nan sannan sai zama kai shi kuma sai kama shi tsoron cikin sa zai gaya masa uwar kwaɗayi kuma ji malam bahaushe yunwa da ya ci dan wake usai zai manta da kwaɗayin alewa an gane me yake so sai to da din ka wani zai iya zuwa ya sha ruwa na naira dubu goma misali in ya balaga a ganin kuma ran bai yawan bazaranci ba ruwa kawai da ka sha ka kofi wani kuma ya sha ina yana ɗari ma ya an bazaranci saboda labe tsan wancan ya kai da tsan da bai ba ma na saboda fikin ba kowa masu wannan ra'ayin suka ce menene dalili qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wa tayyibati min arrizq wai waye haramta kawa da kyalkyali da ado na Allah wanda ya fito da shi li ibadihi don cin bayan sa wa tayyibati da tsarkaka min arrizq na arziki wai haramta babu naka abin da ya karfin kawai ka kai amma wasu wani suka ina ai kuma akwai mizaniya a kawai yanzu ka sha misali ka sha ka fa kushe ana sharo na sharo dubu goma ko ana shan na fira kama a mubazzaran shugabannin namun ka ji abin da suke yi zaka mamaki in ka ji kwana ɗaya a wani wata din sai ka kama kai wallahi kwana ɗaya a wani wata din da wani zai a wata duniyar ya isa ba wani talakan ya ta gidan da zai rashi da iyalinsa gaba ɗaya a rayuwarsa suna mubazzaranci kala kala ka ji ban ɗaki mutum an kashe miliyoyi a ciki ban ɗaki kawai motoci na miliyan nawa ake siya a sai motar miliyan casa'in in ka tashi barin barin gwamnati ta tewa da kanka naira miliyan biyu ba yi to to da irin wani abubuwan kaga an musulunci da an wuce gona da irin gwamnati shi ami za ka yi ne misali ka zo kayi gidan naira biliyan biyu ko biliyan kin yi gidan naira naira wace naira dala miliyan goma sha takwas da safa gani duk dala ɗaya naira ɗari biyar da ashirin ko za sa kowai ta sako ko alhamdulillah ɗari uku ko na zara so eh kudin sha biyar to ashe dila ɗaya naira ɗari uku sha biyar wannan kudin ka lissa ba gani to me zaki a ciki in kin mutu kuma ina za ka kire in ka mutu ina za ka kai wuta ne na naira dubu ɗari to shi yasa malamai sai kana yin kana duba mizaniya in ka kai ba sa ta hakuri ba su da kenan ka ce hannunka ba kuma kuma kisa ake irin wani cin ba easy come easy go inji batumi da mun zo cikin sauki a banza garin banza a farofar banza yake kare sai dama a banza suka samu shi suka shewa a banza almuhim dai innal mubadirina masu almubadiranci kanu ikhwana shayatin yan uwan shaydanu kenan ko ba faɗa maka ba ɗan uwan ne na zai je a lahira eh idan ai wasu shaɗan za su je a lahira inda shaɗan yake zuwa ko ina can zai tara su ya musu wa'azi ya musu hudu ba ya faɗi gaskiya lamma qudiya al-amru inna allaha wa'adakum الله al-haqq mm wa'azin shi da gaskiya kenan fi sabi wa wa'adtukum fa akhlaftukum yace ku ba ku sani ga Allah ya muku alƙawarin gaskiya ni kuma ne wa wa'adtukum ne muku alƙawari shedanin bai ce kuma na karfiya ba a watan ya ce na haq a can kai kasan nan yace fa akhlaftukum sai na saba muku wa ma kana li alaikum min sultan yace ba ko wanda zai tirsa sawa ba wanda zai tirsa sawa ba wanda zai ce shedan ya dauko shedan ya shi ki ya kai shi wani gurin sa ko kawai dai abin da yake dan yi ma campaign illa an da'awtukum eh an me ila <laughs> to girma mai sanama ko an tashi ma biki a gida aba ya alhaji ya kowa wance na rika naira ɗari naira dubu kai ka dala mana eh ai kowa kowace ƙwarya akwai abokin birnin ta, kai na musamman ne in wani zai lika naira haka zai ta ce ma idan kuma an tashi magana aikin Allah sai ce maka haba ya za ka shi naira dubu ɗari ai ta yawa ta yawa dubu ɗari sai ka talauce ai in kai biya ta masu yan maula ɗan da za ka ce musu kullum yanzu kana kashe dubu ashirin ba ka tana cewa Allah ya sa ka baka cikin masu karɓa ba sun zaka cikin masu bayarwa ko ma na kasa malu ma na kasa sadakatun min ma in ji Allah sadaka ba ta tabe dukiya to amma sai rinka zira ka a shekaru ya ƙi kuma fakar in ka tashi yin biki za ka ninkin ba ninkin ninki dubu ɗin abin da kake kashewa a gurin aikin Allah amma a gurin aikin Allah ka ta tunawa kenan ka kashe kaza yanzu ka kashe dubu ɗari a banza wataƙila masu wani su mura wataƙila kaza kai ce faman surutu amma ka tashi wancan sai a ce ina ai tuwon girma mai sanama sai ka ɗauko rumfa kawai rumfa na gan ɗauko rumfa ta baki naira miliyan ɗaya ba fa bikin wai rumfa da za a sa a gurin bikin naira miliyan ɗaya wai ai AC ne da ita wani iya zubi rumfa fa wala na sa a cikin talaka akwai wanda in an bashi miliyan ɗaya sai ya samu gidan da zai zauna iya rayuwarsa da ita Ramadan jama malam a wannan zamanin kamar zai dubu biyu da ɗari kana gini ko Allah karba siri. to da ka ce mutum ya lura manzo Allah ya ce an hana ku ta dukiya duk inda za ka zuba dukiya ka auna ka zama kai mai hankali ka auna cewa wannan dukiya in ka zuba ta amfani mai za ta yi ma a duniya amfani mai za ta yi ma a lahira sai kuma ka auna irin ta a lahira a zamanin manzan Allah masu kuɗi su ake kawo ƙara zahaba ahlul dukhuli bil ujuri sauran Allah ya baka dukiya kusan ya baka abin da zaka iya sayan aljanna cikin sauki da wuce amma ka iya kashe inda Allah subhanahu wataala yake so kuma wallahi wani lokacin ba bukata kuma ake kashe ka kashe da yawa yanzu wasu suna cin asibitocin mu daban-daban an rubuta naira dubu biyar kawai wani dubu biyu fa dubu biyu wata mata take faɗa mara ta ce ta je asibiti ta kai yanta ɗan yana murmur da shi dumar mu ya tsalle-tsallensa sai tarar da wata mata an rubuta mata naira ɗari uku tana kuka akan naira ɗari uku babu ɗari uku kawai ta an sardin marmar wancan kuma ɗan a yafi haka ta ɗauki abin da yake aljihun ta ba ta ce a dawo gida wani amfasa to wallahi in ka ga abin da wannan Allah gani ta Allah kaɗai sai saboda bakin cikin da ya ta yaye wancan ita ma sai Allah ya dubi wani bakin ciki a rayuwar ta yaye mata wallahi saboda alƙawarin manzo Allah man nafasa an mu'minin kurbatan min kurbi duniya nafasa Allah an kurbatan min kurbi yawmil kiyama. kana da mata zaka abubuwan aiki alkhairi da yawa ko da baka shi kuɗi mai sarin yawa to amma ash-shaytanu ya'idukum al-faqra shedan ne yake muku alƙawarin talauci wani hamshakin mai kudi a kasar nan ko ce afirka gaba daya sun ce wai da ya fitar da zakarsa da yana zakka sosai zakka shi kake zaka da ya fitar da zakka karshe sai albaida suka ba shi shawara to wanzo ne zakka zaka fitar yanzu aka sace a guri kaza wata kaza za ta ninka ta multiplying ta waye مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبت سبع سنابل في كل سنبلة ألا تكوتن كوتن ما تكشن كي يستور الله كما قوايات ذاك الزر غدا إيه تفتو مكدا زنجرني يا غدا بقي أقدر أقول زنجرني يا تأكل مئة حبة قوايات إيه تبادل من قوايات دري بقي ألا كما يشبه إيه نمبر والله يضاعف لمن يشاء Allah yana ninninka wanda ya ga dama amma a duniya da zaka ka tara abin da ba za ka iya cinyewa ba ka tafi lahira manzo Allah ya ce yatba'u mayyita thalathatun fa yarji'u ithnan wa yabqa ma'ahu wahid abubuwa guda uku ne suke bin mamaci guda biyu su dawo ɗaya ne kashin zai zauna tare shi yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu da dukiyarsa da iyalinsa da aikinsa za su bi shi fa yarji'u ahluhu wa maluhu da dukiyarsa da iyalinsa sai su dawo gida wa baka ma'ahu amalu aikin sa shi zai zauna in kana da naira tiriliyan daya ka ba da kwandala to nan kwandala ita kake ta alayira manzo Allah ka yanka rago a gidansa ya shigo sun bai sai suna sha me ragu a cikin wannan ragon ko tinki ya kowa kuya shine sha nan ce sha da ya dauki wannan tace ba abin da ya ragu sai cinya ice rago gaba ɗaya ya zauna cinya ce kawai ta kare saboda wanda aka bayatin shi ya zauna ma indakum yanfadu abin da ka rike a hannunka karewa zai wa ma inda Allah ba abin da ka aje a gurin Allah yana nan dindin dindaram dam dam dam Allah ka samu dace to amma in kana irin wani wazo sai a Allah sarki miskini ya ayi wannan su fakir bai san dadin kuɗi ba bai san nema ba wannan kaji irin bayani wallahi wani kawai kallon ka ne ce Allah shi ma Allah ka nan dum wa idha'atil mal da ta dukiya duk abin da mutum ya kashe a gurin a harkar addini ba ta dukiya ba ne sai yana wuka a mazala ce a kyautata a sadaka a taimaka addinin Allah ya kogo dukiyarsa gaba ɗaya baje a lokacin da Umar yake cewa lokacin da wannan al'amarin ya faru ce daman yana nan ya bukin ya ga duk abin da yi na alkhairi sai ga sina wakar ya wuce kowa shi kuma Allah ya ce ku lalle an mu tsere a gurin haka alkhairi ka amma mutum ɗaya sai talaka yayi mai kuɗi kowa ya karfin sa. to sai ya ce wannan lokacin ya zo yakin tabukan mamanta ba ita manzo Allah ya ce a fito da dukiya sai maka addini ita sai aka dace lokacin yana da kuɗi sai ce abuja sa insha Allah a wannan karan kan sai ya wuce abubakar kuma gashi an dace yana da kuɗi ita ya je sashi ya raba dukiyarsa guda biyu ya sami zai kawo rabi ya kawo gaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zube manzo Allah ya kalli dukiyar nan ya jinjina ya fata alkhairi ce ne kuma uwa ya ce araba biyu na kawo rabi na musulmi shi Allah ya sama ma ya zauna yana jira can sai yana baka ya zo ibbaje dukiya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fi sabilillah manzo Allah ya yaba ya fata alkhairi ce ne kuma uwa ya ce na musu Allah da manzo gaba ɗaya ba sai ba saboda sun san ma inda kuma fadi wa ma inda Allah ba kuma mutum yana da wayo daga na gaba aka yi zurfin ruwa idan mai kuɗi ne kai kana da ubangida wanda ya rasu da duke sai tafi da yawa wasu suna da tunani yanzu mutane da yawa wani bawan Allah ya zo kawai fara aka ga kulimi ne kulimi ne a nuna wasan biyu kawai sai aka ya koma yana faman ayyuka an sani kada kada aka ce malam wani abinda ya ba kasu mutum abinda bai sawa ba dole zai ba mutane wa mashi Shaman mana alhaji wani mai faru ne ne ya ce wallahi wani abokin sani ne da suke tare ya ce abokin nasu allah ya gode masa rufin asirin duniya ya ce amma ya rasu ko shekara ba a yi ba dan aikin gidan ya auri mata kuma sun zauna a gidan da wancan yake zaune shi wancan dan aikin da bai ko ba aikin fadi ba da baki bai nemi duke ba abin da ya nema shi ja ya aure mata gidan kuma yanzu zama shine oga motar sai yake hawa gidan sai yake hawa mata sai yake aure يظن أن يسوع كذا بلش يا ربي لولا أخرتني زدت آه؟ يا ربي لولا أخرتني إلى أجل قليل فأصدق كنت فم بوعد أيك ألا أن أنت زنك يتعامل يتبكى ولكن ليش شكنت فم بوعد أيك يا ألا أنا تجا من قبل فأصدق وأكون من الصالحين الله شئنا ولا يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها شيء سلام صح يصير يواجه شلون الكتاب الناس suke magana akan ba za a ce ku sadaka kar ku zo sai lokacin da balagatul hulqum ko da lifulanin lifulanin kaza wa lifulanin kaza wa lifulanin kaza wa kar ka li fulan sai ku sai ka tinya zo ba sai rai ya zo gargara ba kaga shi abawa na kaza abawa na kaza ai zai zama wani ai kai kan daga ta kare me zaka ci to rai ya zo gargara to me zaka ci to da mun nawa ne ai yanzu ai kuma wannan wannan Allah ya riga ya raba ai ba ruwanka tafi kawai lokacin kai ba kai ba الله سبحانه وتعالى كتاب الرش نعم المال الصالح عند رجل الصالح إنما الله ماذا لا يدوك يتقرأ قلمة النبي كيف كي عم تدوك يا أبن نيماش سنة كاجد صحابة سنة شوى الذهب أهل الدكتور بي وجود سنة كتاراكو سو كنمة حلال كما الله يساك ما كذا مأتن حلال قلمة كشيطة صالح إن شاء الله لا تشكى أزلنا إذن الله قسام الرش إيش وإضاعة المال دتوذر تدوك يا wa an qila wa qala da kuma jita jita qil wa qala nan sai kun yi wasu mun magana kuma cewa ko ba sai mun maimaita ba kenan ka ringa cewa ai an ce kaza ai wani ya ce kaza ai waye ya ce kaza kuma a zo ka ga mutane duk mutunci kai yana zuwa gurin su a faɗi magana a zo a ce ta yana ta biyo ta a ce ta bakin ka ba shi kuma shi a bakin ka ka zama wakil Ko wace magana a bakinka ake ji ko ba gaya maka kai wawa bane ba wace ya riga ya gama aiki sai ka ji magana babu tushewa makama daga ji ka ne ka gutsa ka fesar wani lokacin tun ana jin kunya ka wata nan sai an fito an faɗa maka maganganu kala kala to da ka kila wa kal Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa Allah baya son wani Allah ya haramta ko mun faɗi illolin haka a satin da ya wuce da kan na gaba bukatar a maimaita kamun mu wuce wannan babin a satin da ya wuce na yi bayanin cewa yana cikin nau'o'i da dangogi da alamomi ko ce da salo da muke yi na gurin wa iyaye irin abin da ake iyaye mata ko ko wasa tare nan ƴaƴa ko kuma bar yara su ta faman tsokanar ta kamar wata mahaukaciyar to kuma akwai wanda ake iyaye maza shi ma ana wa iyaye maza kamar mai kawai yaro ko yarinya sai ta mai da shi wani atm mashin da abin da aka ce da abin da ba ce mata sai ta karba wasu yara sun dauka ba zai yana so sai an yi karatu to bari duk abin da yake so ya shiga da su cikin karatu dindin karatu kullum a makaranta an ce a kawo kaza kullum a makaranta an ce a kawo kaza a makaranta an ce a sai kaza a makaranta haka za su fita duka da shi wannan fa yana cikin uququl walidain kuma ya cikin bugu da bari kuma kishi ne kuma man gashana ba mantawa ko wata yarinya mahaifinta ba shi ba shi da lafiya sai take cewa na ta je gurin ba ta takura masa ya mata kaza sai wani ce ki wance yanzu mahaifin naki ba shi da lafiya ki siya masa mana ta shahaba raba arne da makami ai ibadar Allah ka ji wai raba me raba ne ne wai arnin zuwa ne wasu suna magana ba sa tattaunawa ba sa aunawa a ce mahaifi ba shi lafiya ko da abu ne na gaske kuma ka ɗauki wannan karin magana ka bashi to aka nan irin wannan lallai ka lura ba ka yi kaka zama cikin masu yi kuma ga masu yi kai musu wa'azi kuma yana cikin hanyoyin tona ta iyaye shi ma mahaifi in yana da hali a inda ɗaukar dukinsa ana masa barna da ita a ringa takura masa shi ma shi ma na cikin tozar ta iyaye yana cikin tozar ta iyaye ka ringa ƙin zuwa makaranta a ranar suna tashin gani su tura ka makaranta ko su tura ki makaranta ka tafi can wani gurin suna kashe kuɗi a banza suna kokarin yi mata Wata wato dan wani sanin ka san zaka bata musu rai ko kuma ka disobeying din su ka ƙi musu biyayya ko sun gani ko ba su gani ba to ne yana cikin uguqul walidai ka san kana abin da Allah subhanahu wataala ya haramta ko baya su babun la'ana Allahu man la'ana walidai Allah ya tsinewa wanda ya tsine wa iyayensa Allah ya la'anci wanda ya la'anci iyayensa حدثنا عمرو ابن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن القاسم بن أبي بزة عن أبي الطفيل قال سئل علي هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس كافة قال ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس إلا ما في قراب سيفه ثم أخرج صحيفة فإذا فيها مكتوب لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من سرق منار الأرض لعن الله من لعن والديه لعن الله من آوى محدثا أنك أبو دقاء عمر بن marzukin amur bin manzu bin ana cewa mata dubu ya aure mata da dai har dubu <coughs> sai sai karasa ta wani bayani ko amma wancan lokacin ba abin mamaki ba ne akwai wanda da ya yawar mata wajen tamanin saboda ba shi baya haihuwa in ya auri wani sai kamar ta ce ba ta haihuwa ya saka ya aure wata har sai da aka yi tamanin sannan ya haƙura su irin wannan suna da bayi da waye da waye da waye yawan yin mata kama shi wani sarki ko mai shuru da bakin wani wuce auren mata inda dan a zauna da su ne ba abin ki bane ba abin sai ne inda za a kare hakkin su magana sarki yayi tana kan layi inda za a yi a kare hakkin su fa in khiftum alla ta'dilu wa wahidatan aw ma malakat aymanukum ba abin ki bane amma za a tuzarta sun wale sta'afifin nika han hata yi hatta yughnihum Allahu min fabrik in har saurayi wanda bai aure ba ma Allah ya ce manzo Allah ya ce ya jira ko man a minkum al-ba'ata wa man tsaye? Ko fa bi son ko in saurayi wanda ba shi da kodai an ce ya kura sai Allah ya hore kuma ya ta azumi to ya kuma ga wanda ya yake da guda ɗaya ko biyu ce sai ya karo to wani lokacin yin da yawan nan yana janyo a tozarta su ba wani abu bane ba hana wani ba ina dependin na ba da sauki ya faɗa ina dai faɗar fahimta ba wani lokacin in ma baka hana ɗin ba abin da ake shirya kusan a shigo da wata a fitar da wata ba haka ake ba domin kuma gwanda ba a yi ba ko da ka ɗauko budurwa wata ɗaya biyu kamar da ta bazura gwanda kamar ta ce mana in matan tunta Allah ya kawo wanda zai iya aura su zauna ko ana yaka sosai yanzu kana san mutumin da ba shi da hali ba shi da hali sosai fa bi ma'anar kalma yanzu yake ce ma, ai yanzu ma ya kusa aure Ike ce mai zama shi dinnan ma da nake kai a yanzu na zan mutu to ba ƴaƴana ba su cinye shi gaba ɗaya ba sai ce malam wani kana da gida ko ce wallahi ko tafin hannu na ƙasa na ta kansa ba shi da ita ai wata fanu a riƙe hannu ba shi da ita sai ce to kuma in ban da abinka da haƙuri kayan Allah ya hore ka fara yin gida tunda kana da mazaka sai ka karo wata sai ce ai aran masu sai da kai addu'a kawai Allah ya rufa su Allah ya hore kawai wani ya riga ya fara lafi nuna musu irin wannan dole za ka fara musu su irin wannan ai bai dace ba gaskiya ka haifi ya'yan da ba za ka kula da su matan ma ba kula da su wani yare mata wani fa wani yake ce mana magana a wurin shi yake cewa da ana ka a duba kaza ka sai ka cewa to ai shi ya cancanta ya auri mata in ma na daurin takwas ba hudu ya cancanta na ce me yasa ita saboda ya san dan garo mai mata uku a gidan haya daban-daban dan garo shi kuma ya san ya fi karfin haka daga irin wani abubuwan na ba ya kamata a faɗa masa gaskiya ko ba ka bane in dai wannan gyaran ne to wannan gyara ne ba karnawa in kana da hali kai in baka da hali wal yasta'fu alladhina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allah min fadli wanda ba shi da wadatar yi ya haƙuri ya kame har sai Allah ya ta shi daga falalarsa an gane saka irin tuwancin bawa Allah da ba ku labari kwanaki mai albashin dubu wasu aka bashi raka dubu wasu ne ya karo aure ko saka irin tsawon shi ma wancan da aka ce ya cike ta hudu ya karin albashi aka a ma'aikatar dubu talatin matansa uku ya ɗauka dubu talatin sai ya kara musu albashin dubu biyar akan dubu talatin sai zama dubu talatin da biyar shine karo ta hudu a dubu biyar قال أخبرنا شعبة عن القاسم ابن أبي بزة عن أبي الطفيل أبو أبي الطفيل صحابي الأجوشي زمن يكن أحد لا كرم صحابي أنا قال شيني كرشين صحابي كف أبو المتوى أبو الطفيل قال سئل علي yace an tambayi sayyidina ali hal khassakum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi shay'in shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya keɓance ku da wani abu kaga ana jidiri dan cewa ai ahlul baiti akwai wasu abubuwa akwai asraru ko akwai kaza a gurin su in ka je gurin yan shi mai ruwa ma yanzu ai Qur'an da yake gurin mu ma bai fi kwata na asalin Qur'ani original ba sauran yana gurin ahlul baiti ko yana gurin mahari mahari kuma yana cikin surdam zai fito da shi sana akwai wasu abubuwa da yawa duk na ilimi na sirrin asirar ɗin? mene ne? eh fasa eh, fajima ba duk wannan gaga akwai shi shine tun da aliyun shi yana da rai mai ko inda zai a tambaye shi mana ba ko? a tambaye shi a jiza bakinsa shin ba da shi ne gaba ɗaya ogan ko? hassan ɗansa ne hassan ɗansa duk sauran a'immatu isnai ashar duk gaba ɗaya duk shi ne da yayansa shi ne imamul awwal zuwa mahadi da yake cikin sirra ko to bara tambaye shi a ji mai zai shi wani comment zai akan wannan hal khassakum an-nabi sallallahu alaihi wa sallam bi shay'in lam yakhuss bihi an-nas kaffatan shin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya keɓance ku ku ku kadai da wani abu daga bi shay'in qur'ani ko hadisi ko wani abin sawa ko abin duniya ko ma wani abu ne bi in yace ko wani irin abu ne wanda lam yakhus bihi nat bai keɓanci mutane su ba kafatan gaba ɗayan su kwata kwata qala ice ma khassana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi in lam yakhus bihi nas ba wani abu da manzo Allah ya keɓance mu da shi bai keɓanci mutane da shi ba babu wani abu misalin Ali radiyallahu anhu ita illa ma fi qirab sayfi fi sai wannan abin da yake cikin gidan takobi na inda koyayin abu ne su kada aka kebance zai faɗa to barka ji ita sun ma akhraja sahibatin sai fitar takarda fa idza fiha maktubun sai gashi abin da yake cikin ta la'ana Allah man zaba hali ghayri Allah Allah ya la'anci wanda ya yanka ba dan Allah ba ya yanka saboda wani Allah Allah ya la'anci wanda ya yanka saboda wani Allah in an ce wani Allah duk wanda ba Allah ba kira duk wanda ba Allah ba na kirki ko na banza mai rai ko mara rai musulmi ko kafiri an gane shine ghairullah na ga ci ai wannan ai waliyi wani ko a li ghairillah kawai la'ana Allah Allah ya la'anci man zaba ha wanda ya yanka li la yana mai ambatan sunan wanda ba Allah ko sunan mala'ika ka kirawo ko sunan wani waliyi ko sunan wani annabi ko sunan wani aljani ko sunan wani shaidani ko sunan wani ko ma sunan ka kirawo ka yanka ba da sunan Allah ba wani abu mushe ne ba za a ci ba fasikanci ne kuma sannan Allah ya la'ance ka ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق Allah ce kar ku ci abinda ba a ambaci sunan Allah akai ba saboda fasikanci ne wannan abu saka Allah ya ranci wanda ya yanka ba da sunan Allah a hir ka saki a ce za a zo yanka a kira sunan wani aljanu musamman iyaye da yan uwa mata a yawan yin haka da kin ji an ce a kawo kaza a ce kaza an za a yanka to shirka shi ka dauka wai waye ma ce wani kana so a biya maka bukata kaza sai ka yanka dan akwai nau'i kaza ne da ka dana faɗa wani nau'in kaza duk an fara shigo da abubuwan shirka an ɗauki hanya wallahi an ɗauki hanya wai ina ka tsawata ce in kana son bukata sai kayan yanka sai an zubar da jini ko wani abu yana bukatar sai an zubar da jini ko shi ana zubar da jini saboda aljanu a ya ma Allah cewa lan yanala luhumuha wala dima'uha walakin ina lahu taqwa minkum har yadda za ka yi aikin haji da rai yadda za ka gaba ɗaya Allah ba wai jini yake nema ba ko tsokar abin da yake nema a taƙawa tsoron Allah a gare ku ka je ka yanka wa shi sa bahaushe ce boka shi kaji imana eh, a nuna ba ko kai ne ba kaji da ba za a kama don Allah ba za ka mutum zai yana bukatar kaza sai ka kalle shi hawa ba karami in yana da ka ce ka wasa ko ka ci ka raba ba cewa ne fa ba ne, ba ina cewa ba ne ba amma dai lokaci kare kaga shi ma ne zai wabci abin da ya wuta zai tsara abin da ya tsara kan bashi abin da ya kambata ko dan wuri wuri ne ko wani mai wazi ya je gurin wani khalifa yawo Khalifa nan wa'azi wa'azi ya ratsa khalifa sai kuka har ya fita sai khalifa ya ce ibnu kiya kai masa da aka yi masa ya karbe ya godiya ne ba ce aikin banza ce dukkaninmu dai mafarauta ne kawai ne. kowa da yanda kowa da kowa mafarauta sa ko in ce aka kamata an gabata mana inda wannan wa'azin ita tambaya ina khalifa ya samu wannan dukiyar da aka ba shi ko dukiyar umma su zai ba to ko ne mafarauci ne a ciki ka to amma dai karbe kowa farauta ce ya ce kullu na sayyabi illa anna shibaga takhtalif dukkanin mu yan su ne kawai dai fadar da za a jefa shi yana da babban laifi khalifa kenan shi kuma shi yasa ka dauki logic din ba fulatan aka ce jauro ya ce na ka kawo sanuwa goma za a yi maka kuɗi a yi maka miliyan goma tun duniya na kwanci ba shi yanzu miliyan goma na lajin sanuwa kamar nan aka ce za ta je sanuwa kamar ɗari ya ce to lallai kam na gode Allah ya saka da asiri to amma a cikin sanuwa ɗari ɗin nan ɗauki sanuwa goma sai a bani inda. da tara kenan na huta ba sai na kawo mutum ko ya huta ba sai ya kawo sanuwa goma ba kunna. sai da ba a bar sanuwa ɗari a ɗauki goma daga ciki ya bani casa'in ɗin kawai ba a huta ba me yasa an kawo goma sana'a kuma dawo da ɗari to dai abu haka yake tafiya wanda ka je gurin suka ce kana neman bukata shi bukata bukata zai fara faɗa maka a cikin zakai zai kawai ci da gare ka ne ta hanyar bukata sai ta su bukata ta biya ko dan shaye shaye a kodi ya ga wurin Allah ya ja gaban afon afon ya shiga masallaci ya daga hannu ka san wani kusan bukata ta abin sai ka daga hannu ka ma manta ne ke kusa da sai yake sai yake ta daga hannu yake kawai dan shaye shaye nan da zai zauna ya Allah ni kari hudu ma kawai wallahi ya ce ni ba ni ba ma zai wa nake nema ba kawai mutum sai gane zuciya da nan sai ya dau ikan ka ce da kuɗin zai ba shi shi da Allah ka shiga shi ka gani ma Allah ya fi saurin karɓar ta haka sha Allah ya bani shi ka sha Allah ya ba shi amma kai kana nan kana da sai Allah ka samu dace ita sai abin da eh, la'ala Allah man zabaha li ghairillah Allah ya la'anci wanda ya yanka ba dan Allah ba ya yanka da sunan wata tsumburbura ko wani damdama ya iru ko kafkaf ya iru ko ma wani iru ne duk Allah an ce shi. La'anallahu Allah man sarqa manar al-ard Allah ya la'anci wanda ya saci alamomi ban kasa me manar jam'u manara me manara al-alama shi za su ne kiranta me manara dukkan tsakanin kasa da kasa tsakanin gidanka gidan malam wani akwai iyaka ko to yana ta alama ko to wanda yake so ya ci iyaka sai ga ya dauke wani alama ya dan matsar da ita ko yayi dabara to na manzo ya ce Allah ya la'ance shi akwai hadisi da cikin bukhari da muslim da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wasu tafin hadisi yace ma ne qata'a shibran min al-ardi zulman qawwaqahu Allah yawm al-qiyamati min sab'i ardin ko sab'i aradin da fata afsah yace wanda ya yanki kamu ɗaya kwal kamu ɗaya kamar haka tari ɗaya dan zalunci daga ƙasar wani to a ranar lahira Allah zai rataya masa tun daga ƙasan ta bakwai kamu ɗin nan za ka za a ɗora masa a ranar alkiyama an gane kuwa yanzu ko daga nan a cikin kasa daga tar nan daga nan za a dora maka ranar kiyama ka zo da ita ya kake gani dani daya kakar ta iya danin sama kawai a tun daga nan abin da ya dire da kasa ta bakwai za a dora maka auyanka. in ka ci dani daya wanda ba naka ba ta Allah ya rikan masu nan an sabe Fulot nawa ne yake bata? Fulot ɗaya sai da mutum nawa? bakwai Allah ya ji kan dilalan fili da yan rigima kawai su ga fili su zai su da wani bawan Allah na ta shirya wa da ko a ranar lafiya ga la'anta Allah ga kuma wancan abu duk abin da ka zo man ya zama ne a cikin na zalle yau mai kiyama da abin da ka sha duniya ba sai ka yi amayan sa ranar lahira sai ka zo da shi musamman da ya kasa nauyin zai yawa yana kyau a ringa sara'a nuna bakin gatar yanzu yanzu da sai ga an zo an yi layi mai kyau mutane su ta cinye iyaka ko wance shiga gidan wance yana ganin yayi dabara ya ƙara fili ya ƙara fadi ka ƙara fadin gidan duniya ka tsuke kanka gidan lahira gidan duniya da haka shekara nawa ce gidan lahira kuma kai shekara nawa wancan biyu na fiya wannan kuma baka yi sawa wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld manzo ma Allah ce ba a sa wani daga cikin wanda ta muka ka ba a sa masa dawo ba a in meta kawo mun sabi a kodin da dawo mun ki walau ka duniya ta dumu ne wa hayyan da ka rasulullahi hayyan wa baqiya walakinna tafna wa yafna na'imuha wa yabqa al ma'asi wa dhunub kama hiya wa tabqa al ma'asi wa dhunub kama hiya ce da duniya tana dawama ga wani mutum da manzo Allah ya zama rayayye wanzaje yace amma ina duniya karewa take dadin cikin ta ma karewa yake amma zunubai da laifuffuka za su tabbata kamar yadda kai suna nan tare da kai Allah ka samu dace ka take ka ci iyakar wani kuma ka bari wanda kake kauna ya ci iyakar wani ka faɗa masa gaskiya la'ana Allahu man sarqa manar al-ard Allah ya la'anci wanda ya ci iyaka wanda ya cire alamar ƙasa saboda lokaci na ga lokacin namu an ba mu minti 50 amma ko hadisi biyu mun ga safa abin na ya bane la'ana Allahu wa la'ana walidai. Allah ya la'anci wanda ya la'anci iyayensa za mu zo a gaba manzo Allah zai fassara suka ce manzo Allah ya zai mutum ya la'anci iyayensa mutum ya cikin sense ɗinsa inda ba ɗan kurɓa kurɓa yake ba abin da la'anci iyayensa manzo Allah ce shi ne zagi baban wancan shi ma ya zagi mahaifinsa zagi mahaifinsa ya zagi mahaifinsa kaga ya janyo kenan an zagi mahaifinsa kamar shi ya zage su kenan kamar shi ya la'ance su an gane dan kuka kenan mai jawo uwa la'ana Allah man awa muhditha Allah ya la'anci wanda ya bawa criminal marasa gaskiya a zalime mafaka ya ba su kariya ina lauyoyi ina hamshakai masu kudi ina yan siyasa masu yan daba da yan jagaliya mutum ya tsara ko ya suwa ko ya kashe a daure masa gindi la'ana Allah man awa muhdithan in manzo Allah duk wanda ya bawa wani azzalimi wani mujrimi wani criminal ka bashi kariya to Allah ya la'anci wannan mutum da haka duk wanda doka ta hukunta ba shi ai masa hukunci shine adalci shine za a gyara a daina wala kun fil qisasi haya turawa suna da wani logic din shirme na karya. su ce wai in ka kashe a kashe kan kashe mutum biyu kenan an rasa Allah kuma cewa ina wala kun fil qisasi haya mutum nawa ga san ya kashe a nan unguwar na san wani da can yana kira ne ce sai su sari mutum su kashe mutum su koma kauye me yasa prison kawai zai a dawo ko ko ba hanya hanya a sake ka amma in ya san ran guda ɗaya ne in yayi annasu bin nafs zai sa ya duba bakin gatarin shi sa yin kisasin ɗaukar fansar shi yin hukuncin shine ke jawo rayuwa idan mutum ya tabbatar ya kashe kashe shi za a yi kuma a mutum ɗaya zai kashe ba a kashe shi ba zai kuma jin daɗi ya gina zai kashewa sai mutum ɗaya ya kashe mutum nawa amma da ya zama virus ya kai rashin imanin sa ya kai ya iya kisa to na ya zama virus cikin al'umma ya barin ta ai kamar barin sida ne kansa ne shi suna kama shi ne shi gaba da yi to kamata ya azari shi da shi al'umma an gane to shi isa isasin shine rayuwa in ji addinin musulunci za ka in in ka yanke za a yanke masu ba za ka bana su zauna lafiya su kowa sai zauna lafiya ke kamar inda aka ce ka kashe kai ma kuma an ce kar a kashe ka yadda aka ce ka zaga an ce kai ma kar a zage ka shi la darara wala birara kana cuci kanka kai ka cuci ka. kai ka bari kuma kai ma a cuce ka naka la'ana Allah man awa muhdithan ala ya la'anci masu ɗaurewa marasa gaskiya a zalimai gindi in za ka yi sai ka dubo la'antar Allah ne ma'anar la'antar Allah a tsabdu min rahmatillah korewa daga rahama Allah an haifin babu kai babu rahama Allah a duniya kuma tuba abubuwan ka duk za ka ɗaga hannu wanda Allah ya la'anci shi ne san tashi ya zai ɗaga hannu a karba an gane ce la'ana la'anallahu man awa muhdathan Allah ya daure wanda ya daure Allah ya la'anci wanda ya daure wa bid'a bid'a an gane muhdath ko kullu muhdathati an gane in ka sa fata ya zama me bid'a kirkiran nan abu to da shi ma ana tana shi abu da an ce ban mun minti goma so a ce mun tafi karatun nan baya jama'a ya hakuri muna tafiya su lori insha Allah wata ran dai zamani kafin da sauri da sauri ne kuma lokacin da an fara na ka su kafin na masallacin da an fara sai ga lokaci ya jami sai ga suka nabi sun dan bugara ba amma hadisi ɗaya biyu sai ga lokacin gaba ɗaya ya jami insha Allah dai na ci kokarin cewa mun ga tafiya abu guje zan ma iya gudu na nake ganin sun ga lokaci ya ja bala ya ce a rinka dan tsaya ana bada mintuna ko da kuma mutum da ɗaya biyu zai ya amsa sai amsa Allah kuma na'am wa alaikum salam game da shin yanka wanda yankewa ga ainihin musulunci ne tsarin misali wanda ba musulmi sai ya ambaci sunan Allah sai yanka shi wannan yankan ya اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم وما لكم ألا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وقد فسر لكم ما حرم عليكم إلا ما me yasa ba za ku ci aka mace sunan Allah kai ba bayan ya bayyana muku ya tantace muku abin da aka haramta muku da aka da aka mace sunan Allah subhanahu wataala kai za a ci abin da ba mace sunan Allah ba za a ci wala taqulu ma lam yadhkur ismu Allah alayhi aka yanka wanda ba aka yanka ba Allah ba ko musulmi ko arne ko fegin ko ma waye yayi ba za a ci amma wancan ko da ba musulmi bane in da ba Allah za a ci Na. idan mutum ya siyasa cikin shi a wajen da su ba Allah ma da hmm. kuma ya shi aka ce abubuwa suna zuwa nama ya zuwa da kasashen arna ya za a gurin ba sai ba sun ambaci sunan Allah ko ba sun ambaci sunan Allah ba shi to in ka tashi ka ambaci sunan Allah kai kashi amma an ka san me masdarin nama ko ko wata ma Allah ta sai ya ta gana cikin mota sai sai ya sai nama bayan an zuwa mata ta haɗe yau har za ta fara shi ta tambayi matar ta ce wannan naman naman me ta ce wannan naman naman ka gane ba ta sun da da wasu shi ne ta wasu shi ta wata mata naman ta ce Allah ya ta wanke ta ga irin wannan sai kakiyar da haka abin da ya fi kana irin wannan kasashen ka ringa cin kifi lahman bariya eh, tsohuwar ma'u alhillu mai bato na'am kamar na kai magana iyaka yawanci yanzu gidajen da ake yi akan yi kamar baranda baranda ta kan zama kamar wasu dai ba fili su bane haka hmm. baranda an cira a hanyar kiwon yin yanzu ya ce an yi magana cikin iyaka za ga an zo an yi gida akan yi baranda akan yi sokawai ko akan yi abu rela za a zuwa can yi hanya amma wai kamar dai kamar wannan saboda an yi haƙƙin jama'a ne ta da fata suna wucewa za ka so kawai din da kai wani yana so a kai masa tifan yashi ba zai yiwu ba kai rinka ba za ka bari a wuce ba sai kai ta bala'i wani ya so yana da mota yana so ya ringa wucewa ba zai yiwu ka yi so kawai ka zo ka yi fata duk gaba ɗaya kun haɗa layi ko tsari inda gobara ta zo gaba ɗaya ta ku faɗa ciki ba za a samu hanyar da za a ce a kai muku a gaji ba ko wani babban abu da ya taso su da haka duk wannan ba daidai ba ne. ko da in gaban gidanka ne ko da bai shiga cikin mutum kai tsaye ba amma dai manzo Allah ce fa ka shuba hafi ba kare sabar ala wa irdihi abin da yafi kyau iya abin da aka siyar ma aka ce iyalin su ka kara la'ana Allah man sarqa manar al-ard bai ce na wani ba ko ko na ka hanya ne ka ciwo kaka ciwo kuwa sai da tsari ya tafi amma yana cikin ai rashin tabbata dokar Allah subhanahu wataala irin wannan fauna din da ka tare cikin da muke ciki wannan sai yazo wannan ya karo wannan ya karo shi ta ka samu irin malam Muhammad wancan malamin da ya wuce gwamnan nan sai ga ana tafa man kacin ana yanke yanke ko ana da faman addu'o'i kai ya biyo hanya ko ba ka yi ba tun da farko tun da farko kafin ka nutsa cikin wani abu wanda ba daidai ba yi lissafi tukunna ba sai ka nutsa ba ka saba abin ya zama mai jiki ya zama ba za ka iya fitawa kuma wanda zai fita da kai kuma kana tsine masa kana masa kuliya kana masa ibada kana ana tabbatar da ana ce ba ana yanzu ba wani da ungona ma ba ya kwararo ba ba wani shawane fata yake zo ba a shawane fata yake zo ba amma irin wannan abin tun kafin ka shiga abin da yake akwai shubuha a ciki maza ce fa manista ka shubuha ta fakari ta bar aljini wanda ya kauce abin da yake da shubuha baka da satanti a kai to wannan ya kubutar da addininsa wa irbihi da mutuncinsa ko bayan addini kawai shi sa ba wasu sai alamarin addini kawai ba duk abin da yake dama ya ribuka ila duk abin da kake ɗarɗar akai ba shi kawai tun da farko dauki abin da kake ɗari bisa ɗari kana jin tsantsan halalun malalun dalal sai ka yi an gane za ka irin wannan guraren ka kauce musu in ka tashin gida ka iya daidai abin da ka san shine ka kaka ƙara in ba ka za ka iya shiga cikin la'antar Allah subhanahu wa ta'ala kuma ka iya shiga wanda za ka zo da kowane shibir ɗin kuma fiye shibir da ka zo shi ranar lahira ina ga tambayoyin sun isa haka subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh